Sashin shirye-shirye na gidan rediyon Sawaba FM ke gabatar da shirin aiki da cikawa. gwamna muhammadu badaru abubakar ya ce daga wannan karan duk cibiyoyin renon itatuwan wannan jiha za su rinka hadawa da bishiyar gawo domin rabawa wa manoma duba da muhimmancin da wannan bishiya ke da shi wajen harkar noma sanin kanku ne a shekara hudu zuwa biyar da suka wuce mun reni irin itatuwa guda miliyan goma kuma mun rabawa manoma amma yanzu canjin da za mu yi shine mafi yawan waɗannan itatuwa su zama gawo daga wannan rana ta yau wa'annan nurseries din namu guda 25 za su fara renon itacen gawo kuma da yardar ubangiji za mu ba da miliyan biyu duk shekara a sauran shekara uku da ta rage kuma na tabbatar wanda zai zo ya san bukatan noma a jihar jigawa shi ma zai dora shi kuwa ministan aikin gona da raya karkara malam sabo na nono ya ce duba da albarkatun ruwa da allah ya hore wa wannan jiha ta jigawa wadda ke da matukar muhimmanci ga manoma to ba shakka jihar nan za ta sami taimako daga wannan ma'aikata ta sa idan kana da ruwa ai kana da arziki saboda haka don Allah don Allah muna so ku mai da hankali akan wannan kuma ina roƙonku don Allah a mai da muhimmanci akan harkar noman nan kuma ni ina tabbatar muku cewa duk wani taimako da jigawa take nema ta fuskar ministry nawa in dai abin da ya shafi harkar noma ne za mu iya kokarin mu daga bisani kuma za mu leƙa garin tarabo da ke karamar hukumar kirika samma don jin ko aikin mai girma gwamna muhammadu badaru abubakar ya kai can mu tsakaninmu da mai girma gwamna sai dai mu yi masa addu'a ta fatan alkhairi domin da wannan gari namu na tarabu idan an ɗauki mace za ta haifu kafin a je ma wata ta sha mutuwa a hanya sakamakon rahin hanya to waɗannan da ma ƙari na nan tafe nan gaba kaɗan a cikin shirin namu na wannan rana a dakace mu Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa ta cikin wannan sabon shiri namu na aiki da cikawa, wadda fadar gwamnatin jihar Jigawa ke ɗaukar nauyin kawo muku, domin fayyace manufofi, aikace-aikace da shirye-shiryen gwamnatin mai girma gwamna Muhammadu Badar Abubakar Mai Talamis, sunana Zalkifil Abdallah da Gu jagoran shirin. تمادلله Shirin namu na wannan rana zai kawo muku jawaban da aka yi ne a bikin dashen bishiyar gawo wadda aka kaddamar a garin Kaya da ke karamar hukumar Garki karkashin shirin asusun ba da tallafin aikin gona na ƙasa da ƙasa ta hannun ma'aikatar aikin gona da raya karkara ta ƙasa. Shi dai wannan shiri na da manufar janyo hankulan manoma ne wajen dasa bishiyar ta gawo duba da muhimmancin da take da shi wajen samar da taki a gona. Jihohi bakwai ne dai za su ci gajiyar wannan shirin wadda suka hada da Borno, Yobe, Jigawa, Katsina, Sokoto, Zamfara da Kebbi. A cikin jawabin da ya gabatar ministan aikin gona da raya karkara na ƙasa, Malam Saba na Nono ya bayyana muhimmancin wannan bishiya da ma irin taimakon da wannan jiha za ta samu daga wannan ma'aikata tasa ta aikin gona. Amma ya fara da jawabin nasa ne da ya bawa mai girma gwamna Muhammadu Badar Abubakar kan aikace-aikacen da ya ce yana yi wa talakawan jihar Jigawa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ah, bismillahir rahman rahim mai girma gwamna mai cikakken iko na jigawa alhaji badaru gashi nan dai kun gan shi baya tsufa kuma ma'aikaci ne kuma yana ɗaya daga cikin gwamnoni da muke alfahari da aiki da yake wa talakawa kuma mutum ne da yake aiki da tsafta saboda mutum ne wanda ya samu horo na zaman kansa kafin ya zama gwamnan wannan jiha jigawa gida ce a gona daga garki abin da ya kai sankara ya kai ringin ya tafi dai gashi ne ya tafiya duk yan uwana ne a gon so ni kai na na ga dama yau sai in zama mutumin jigawa so ina matuƙar farin ciki da Allah ya kawo mu wannan rana da za mu gabatar da wannan abu da shi wannan agency na ifad wanda yake muke hurɗa da su da kuma hukuma da yake da muke da ita a ƙarƙashin mu wacce take kula da wannan tsari na da ake kira climate change canjin yanayi a aiki na ya zama mai sauki domin kwamishina na agriculture na jigawa state duk ya faɗi abin da zan faɗa amma ni abin da zan ƙara shine na farko ga ɗin nan da ake magana wato bishiya ce mai mahimmanci kwarai da gaske kuma bishiya ce da ba ta da wahalar girma a wannan sashe na ƙasar nan kuma bishiya ce mai albarka idan mutum yana da gindin gawo goma sha biyar a hekta guda ɗaya to ba ruwansu da sayan taki ina so kusan wannan kuma ku lura ku manoma duk inda gawo yake daman da damuna kafin damuna ta zo ganyen nan nasa ya kaɗe ganyen nan nasa akwai wani sinadari a cikinsa da yake taimakawa duk shuka da ta yi saboda haka idan kun lura sosai za ku ga duk shukar da da aka yi ta a gindin gawo ta fi kowace inganci da take kusa da ita ta fi kuma kowace kawo abu mai inganta da yawa da take kusa da ita so don haka gawo dinnan magana ce babba kuma mai mahimmanci na biyu don allah manoma ba magana ce ta gwamnati ko ta gwamnatin tarayya ko ta gwamnatin jiha ba ko ta gwamnatin local government ba a'a ku ne za ku yi maganin wannan idan ka tsallaka kasar Nijar ko a gidanka baka isa ka sare gawo sai da izinin gwamnati amma me yake faruwa anan mutanen Nijar din su suke shigowa nan su shigo gonakin ku su sare muku gado ku ba ku san arzikin da ke sare muku ba amma su a su ba sai su ji wannan ba ina so don Allah don annabi ku lura da masu da masu unguwanni da digatai in particular akan wannan harka su ba da muhimmanci wajen tsaron gawo yana da abin nan kware da gaske so ina roƙon ku don Allah don annabi manoma yan uwana ku ɗauki niyya akan wannan abu daga yau kuma na san gwamnan ku da sauran makarrabai na gwamnati za su baku goyon baya akan wannan mu kuma a gwamnatin tarayya za mu mai da muhimmanci akan cewa wannan abu da za mu yi yau ya zama tushe da za mu shiga mu tabbata cewa an tabbatar da muhimmancin wannan bishiya sannan mutanen jigawa ina so ku lura da abu guda wata watakila jihohi guda ba su fi uku ko hudu ba da suka fi jigawa kasar noma da na damina da na rani musamman abin da ya shafi gero ya shafi riɗi ya shafi zobo, da abubuwa da dama gyada, da sauransu to wannan jiha a mu abin da namu na ministry mun sa ta a gaba ɗaya daga cikin jihohi da za mu gwada shukar riɗi da shukar zoɓo wanda za mu tabbata an bunƙasa shi mun nema matasa aiki kuma mun yi musu hanya ta inda za a rinka fidda wannan kayayyaki a waje. domin mun lura a zaune muke akan arziki amma ba mu sani ba ko kuma mun ki mu sani wannan zoben da kuke rainawa da ridin da kuke rainawa idan muka mai da shi ya zama wani abu mai kyakkyawa wanda za mu iya bunƙasa su wallahi maganar talauci a jigawa babu kuma kun san kun san kuna da fadamu kuma duk wannan da ake cewa wai hamada hamada a jigawa babu hamada kuma duk hamada da take jigawa karkashin ruwa ne me ake nema fiye da wannan idan kana da ruwa ai kana da arziki saboda haka don Allah don Annabi muna so ku mai da hankali akan wannan kuma ina roƙon ku don Allah a mai da muhimmanci akan harkar noman nan kuma ni ina tabbatar muku cewa duk wani taimako da jigawa take nema ta fuskar ministry nawa in dai abin da ya shafi harkar noma ne za mu iya ƙoƙarinmu. mu mai girma gwamna ba zan je ina hayaniya cikin turanci ba duk waɗanda suke nan ba wanda baya jin hausa da wannan kankanan lokaci wannan kaddamarwa da za a yi na dasa gawo din nan ba ni zan yi ba a'a gwamna ne zai yi saboda jiharsa ce kuma ya kamata a bashi wannan dama mai girma gwamna bayan kayi jawabinka ina gayyatar ka ka je ka kaddamar da wannan niyya da ta kawo mu wannan guri jama'a assalamu alaikum ministan aikin gona na ƙasa kenan malam sabo na nono to daga wannan jawabi na ministan ne dai sai gwamna muhammadu badaru abubakar ya hau mimbari inda ya mai da jawabinsa da cewa magana minista ya kare ta domin in da ba a san muhimmancin gawo ba a gona to yau an sani kana da gawo goma sha biyar a hekta ɗaya bakwai ko takwas a rabin hekta ba ruwanka da taki kuma wannan ya zama wajibi mu kula ko mu inganta sanin kanku ne a shekara hudu zuwa biyar da suka wuce mun reni irin itatuwa guda miliyan goma kuma mun raba wa manoma amma yanzu canjin da za mu yi shine mafi yawan waɗannan itatuwa su zama gawo don mun ɗauki itatuwa da za su kare hamada mun ɗauki kuma wasu wanda suke abubuwanmu ne itacenmu ne na al'ada wanda suka tashi karewa su kaɗanya magarya da sauransu to a wannan karni daga wannan yara na ta yau wayannan nurseries ɗin namu guda 25 za su fara renon itacen gawo kuma da yardar ubangiji za mu ba da miliyan biyu duk shekara a sauran shekara uku da ta rage kuma na tabbatar wanda zai zo ya san bukatan noma a jihar jigawa shi ma zai dora kamar yadda muka dora a abin da muka tara ana yi a da an ce abin da ka yi za a yi ma duk abin da muka tarar waccan gwamnati tana yi ba abin da ba mu gyara mun ɗora ka ba mun tabbatar kowaye zai zo gwamnan jigawa ba zai cika cikakken ɗan takara ba sai ya san muhimmancin noma da riƙe noma a wannan jihar kafin mu yarda mu dangwala ma kuri'a Domingo! kamar yadda minista yake faɗa muna da dama muna da katon filaye na noma muna da ruwaye kuma ya ce ko sahara mu da kaɗan gina ruwa za a gani kuma haka ne fadama area a jigawa ta kai fiye da hekta dubu ɗari biyu da wani abu wanda tun wal kawai za ka yi kai noma rani kai noman damuna noma uku in kana so a shekara mun ci gaba da bunƙasa wannan kuma za mu ci gaba da bunƙasawa kuma na tabbatarwa da minista cewa daidar ubangiji wannan niyya da aka yi ta taimaka mana a harkar noman riɗi da na sobo ina roƙo ya ƙara da gyaɗa da kuma shinkafa domin muna so mu kwace kambun a shinkafa shekara hudu biyar da ta wuce mu ne na sha ɗaya a najeriya a 2018 su ifad ne ina jin da wasu dai masu tallafawa na ƙasa sun lissafa sun ga jigawa ita ce na uku a yawan samar da shinkafa a najeriya na tabbata an sun koma na sake wannan lissafin yanzu ko ba mai na ɗaya ba za mai na biyu wakilin gwamnan kebbi damun gwamnan ka ya ce jigawa will give you a very good fight and we are doing our best to give you that fight da yardar Allah da taimakon baba minista za mu karbi kambun na ɗaya a yawan shinkafar da ake nomawa a Najeriya. Bayan wannan mun riga mun kwacewa nasarawa da binuwai noman riɗi a yau. A yau ban ce gobe ba jigawa ce ke na ɗaya a yawan noman riɗi a Najeriya. Bayan wannan haka muke na ɗaya a noman soɓarodo. to taimakon da baba minista zai kawo wannan zai daɗa jaddada rike kambunmu saboda haka na baya babu overtaking mun yi gaba mun yi gaba kenan gyaɗa muna rarrafowa yanzu muna wajen na biyar ko na shida na tabbatar da wannan taimakon za mu ga yadda za mu samu mu bunƙasa mu kai ga taraba ko mu kai ga nasarawa ko mu kai ga naija wajen noman gyada da ubangiji da wannan nake ƙara godiya ga mai girma minista da wakilan Ifat da suka zaɓi jigawa a wajen da za a ƙaddamar da wannan gagarumin shiri mai amfani domin ba noman ba ne kaɗai akwai abin da ake kira competitive advantage kai noman cikin riba kai noman cikin cewa ko da za a ce yau an buɗe boda a kawo kayan kai ma za ka iya noma mai sauƙin da mutane za su siya cikin sauƙi to wannan dasa itace zai rage muku kuɗin taki wanda zai sa taki buhu shida ko da mpk zai siya 2010 ya sa in ma ya samu na dubu biyar biyar din in ga zai zama ya samu ragin akalla dubu talatin a hekta ba karamin ragi ba ne balle za ka nemo yuriya ka ce ka yafa shi kuma yuriya baya cikin program din gwamnati zai iya kaiwa dubu shida har zuwa dubu goma so in ka duba saukin da za ka samu a hekta zai kai dubu talatin zuwa sittin ya danganta da abin da ka shuka da kuma irin bayan takin da za ka yi saboda haka manoma a ɗauki wannan da muhimmanci bayan haka ina ganin wakilin sifika na jigawa state house of assembly yana nan ka ji abin da baba minista ya ce su ba sa sare nasu gawan mu za a zo a sare namu gawan saboda haka da gaggawa za mu turo takarda ta dokar sare gawo da sauran itatuwa duk wanda ya sare mu kama shi mai masa hukunci gagarumi saboda ya zama economic sabatuwa saboda ya zama yana so ya bata duka abin da baba buhari ya shirya na ci gaban manoma a wannan lokaci nake godiya da ifad nake godiya da baba minista da mu a matsayin 'ya'ya kuma 'yan uwa da kuma dawowa gida da ya yi mun karɓa ɗari bisa ɗari zan ba baba ganduje haƙuri dama aro muka bayan mun karɓi kayanmu Sarah

suka jama'a sun san haka dukkan hali na kwarai a gare shi ne rogo jama'a sun san haka kifi ya girma kada a ruwa abu ya fi maka masu sauraro kada dai ku sha'afa shirin aiki da cikawa kuke saurara daga nan sawaba FM kan mita 104.9 da ke nan birnin Hadeja. Sai Buhari ka daddage harkar tsaron kasar mu ka gyara ta. Sai Badaru ya daddage harkar tsaron jihar mu ya inganta. Da idan ba ku manta ba sata da ke dinafin dan wauta. Gwamna nazari sosai. har ya dau matsaya ran sai jami'ai hau aiki mun samu walwala ta hakan ba ba ku sanin kanku ne mu jiga da sauki kuma saukin ne. leaders sun da muka gada su duka da Saminu da baba sula lamido dukansu sun yi kokari wajen kirkire kirkire na yanda za a zauna lafiya da fulani da makiyaya duk wanda ya dola a faɗa mun gaji farmers Hedgement board wanda kullum kokari take ta sasinta rigima tsakanin manoma da makiyaya wannan tsari ya rage rigimar makiyaya da yawan gaske mun gada ana fidda bartilai mun ci gaba mun gada ana kwace wurin da aka ci na burtali ko grazing reserve ana mai da shi grazing reserve ɗinsa mun ci gaba ya hana rigingimu da yawa mu da kai sai ma gwamnan jigawa mun yaba ka. To barkamu da dawowa cikin shirin. Har ila yau gwamna Muhammadu Badaru Abubakar cikin jawabin nasa ya mika godiyarsa ga shugaban kasa Muhammadu Buhari bisa kula da ya ce yana yi wa talakawan Najeriya da ma jihar Jigawa. Bayan wannan ina wa Baba Buhari godiya kamar yadda na ce shekaran jiya ban san me zan cewa Baba Buhari ba. A kula da yake da talakawan Najeriya da na Jigawa. Duk alherin da ya tattara in muka ruga muka yi magana sai ya zo mun tarar ana ayyuka na tituna a jigawa kamar guda uku shekara da shekaru sun ki su kare mun ruga mun yi magana yanzu ana dab da gama su tun da baba buhari ya zo kwantrakta bai daina zama a kan titin ba ana aiki bayan wannan mun ga lamarin wuta ta mu ta gagara shekara wajen goma sha wani abu ana yi muka je muka kai kuka baba buhari wannan aikin ya ce ya cinye yanzu an gama aikin wuta kwamishinin kawai ake nema wanda suke kusa ma sun fara shan wannan wutar wanda za ta ba lokal gaman kusan goma sha biyu wuta ba tsatsautawa bayan wannan muka je muka ce titin da ya taso daga gaya ya kai har kafin hausa ya lalace baba baba ya ce aje a titi dan kwangila yana ce yana yi wanda suke kafin hausa sun san har an fara zuba irin kankaren nan kafin a zo a zuba kwalta bayan wannan muka ruga wajen baba buhari muka ce baba titin da ya taso daga kone duma zuwa babura har boda ta babban mutum ita ma ta lalace baba buhari ya ce a je a yi aiki an ba dan kwangila ana nan ana kokarin yadda zai tafi said, saboda akwai tsohuwar kwangila a ka wacce sai an soke ta za su koma said. kuma da yardar ubangiji sun mana alkawari nan da 'yan sati ɗaya biyu za a soke su ma za a gansu sun fara wannan aiki bayan wannan aka ciyar da ɗalibanmu na 'yan firamare school abinci wannan ya bunkasa ilimi ya cire mu daga zama na ƙarshe wanda suka fi kowanne samun yara marasa girma ya sa muka fara ɗagawa yanzu jigawa yaranmu sun fara lafiya sun fara zama ba tsumbararru ba wannan ci da mutane ɗalibai abinci a jigawa ba ƙaramin gagarumin taimako ba ne da babu buhari ya kawo kuma wannan ya sa an ɗauki mata kusan 700 suna aikin wannan bada abinci su ma suna samun abinci sanin kanku ne wayanda suka mauri da 'yan fawa babu lissafinsu ba za su kirgu ba kuma yanzu an sake zuro wani sabon 'yan fawar za a yi me za mu cewa baba buhari shekaran jiya jiya na kaddamar da ba da kudin tallafi na dubu biyar biyar duk wata ga mutane na jigawa

za a sa su a wata mai zuwa ya koma kusan dubu ɗari da sittin sannan ana bi ana ƙara ba mu gaji da roƙo ba baba bai gaji da bamu ba ba mu gaji da roƙo ba baba buhari bai gaji da bamu ba me za mu ci baba buhari me za mu ci baba buhari ko mu jiga mun sani duk masu zagin baba yan wawa ne duk masu cewa baba bai daidai ba yan wawa ne masu so a zo a tile kudin jama'a ne su cinye mu baba ya mana ko mun gani a ƙasa kuma duk abin da ake zargin baba da shi a ce abinci ya yi tsada ƙarya ake ya aka yi suka bari mai ya faɗi in mutum yana da damar hana faduwar mai faduwar mai ta kawo tsadar abinci ta kawo tsadar kaya saboda shugabanni na baya ba su yi tanadi ba sun san wannan zai iya faduwa ba su yi tanadi ba irin na kasar saudi arabia kuma ba su yi tanadin irin wannan abin da ake ba na gina noma da masana'antu inda za a daina shigo da kaya da mun daina shigo da kaya a wayancan lokutan da mai manyan sharafinsa aka samu dala mai yawa da yanzu komin faduwar mai ba za mu ga tsadar kaya ba tunda a gida ake yin su to mu jiga mun sani dama baba bai kashe zobo ba buhari bai kashe zomo ba rataya aka ba baba amma zomo fa ya tashi ya farfado ya fara kiwo ma'asada sun fara daukan wata kibiyar da za su harbi wannan zomo kuma allah ba zai ba su nasara ba allah ya taimaki baba buhari allah ya kara mun basira allah ya kara masan talakawa baba muna godiya mutanen jigawa ba mu san yanda za mu wa baba godiya ba minista a kai godiyar mu wajen baba buhari duk abin da ake wa jiha an mana ba ma faɗi abin da aka wa gwamnoni ba don mu gononi duk fitilar da ta taso wajen baba za mu an kasa biyan salari baba ya bail out mun kasa infrastructure baba ya ba mu infrastructure loan mun ce mun wa federal gama aiki baba ya biya mu bayan an kibiya shekara da shekaru gwamnoni sun ce muna bin pay as you baba ya biya mu ba mu san godiyar da za mu wa baba ba babu gwamna na kowace jam'iyya a yau a yau babu gwamna na kowace jam'iyya da ba zai ce baba ba mun gode Allah ya sa albarka don haƙƙin da aka danne wa jihohi a wancan zamanin baba duk ya biya har ya dora baba mun gode mun gode Minista a aika mana mu wajen baba ba mu da bakin da za mu ce mar mun gode sai dai Allah ya saka mar da alheri Allah ya tsona iya da makiya Allah ya wayar da kan mutane su gane gaskiya domin gaskiya gaskiya ce kuma ba Buhari gaskiya ne assalamu alaikum warahmatullahi to amin gwamna bayan ka yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari godiya bisa kula da talakawan jihar ka ga wasu talakawan jihar taka ta jigawa su ma da tasu godiyar a gare ka bisa wasu ayyukan da suka ce ka yi musu a yankinsu. su wakilin wannan shiri Abdullahi Yawali kofar Arewa ya je garin Tarabo da ke karamar hukumar Kirika Samma inda ya zanta da wasu jama'ar wannan yanki da dama kan ayyukan da suka amfana da shi a wannan mulki na mai girma gwamna Muhammadu Badaru Abubakar mai Talamis ni sunana Ibrahim Adamu amma an fi sani na da mega mega turabu za mu so mu ji waɗansu daga cikin ayyukan da mai girma gwamnan jihar jigawa ya aiwatar a wannan gari na turabu da ke yankin karamar hukumar kirika sam to alhamdulillah mu tsakaninmu da mai girma gwamna sai dai mu yi masa addu'a ta fatan alkhairi domin da wannan gari namu na turabu idan an ɗauki mace za ta haifu kafin a je ma wata ta sha mutuwa a hanya sakamakon rahin hanya kuma gwamnatin nan ta baya da ta wuce babu irin manya-manyan mukamai da bamu rike a cikin garin turabu ba an yi sanata an yi uban jam'iyya an yi ciyaman shekara su goma sha shida suna wannan mulki amma hanya ta gagare mu saboda haka mai girma gwamna ya zo ya fitar da mu daga cikin kangi babu wani abin da za mu ce illa mu ce daga nan Allah ya kai matsayin shugaban ƙasa To wannan batun da ya shafi harkokin lafiya kake magana. Akwai sauran ayyuka na ci gaban al'umma da me da menene kuka amfana bayan waɗancan da lissa? Eh bayan hanya da muka amfana mun amfana da ruwan sha domin ko da yaushe da ruwan kogi gaskiya muke sha amma a yanzu ni nake kai kawo wajen dan majalisa da har da kansa yace mega za a zo a yi muku sola kuma aka zo aka yi mana sola ga nan har yanzu muna amfanar ta an zo an sake mana sola har yau guda biyu a cikin wannan gwamnatin wata solar har yau muna da da matsala ta magudanar ruwa mai girma shugaban karamar hukumar kirika sama don akwai unguwannin da duk shekara sai an je an shiga tsakani da yan sanda da jami'an tsaro amma ya zo aka yi diraina a wannan wurare yanzu ko da yaushe gun har an mai da hima bypass in dan gari zai fice zai bi ta gun da motarsa da waye ba wani matsala kuma ruwa ko da yaushe aka yi ruwa yana ficewa ba mu da matsala ta wannan bangaren diraina to ina batun harkar ilimi kuma to harkar ilimi alhamdulillah domin yaran mu sun samu ci gaba a harkar ilimi tunda ka gani da yaran mu gaba ɗayansu yan mutsi mutsan da sai sun je sun dawo wani zo yana cewa baba ba ni kuɗin tara ba ni kuɗin waye wani ma ubansa ba da naira ɗayan da zai iya bashi amma aka kawo mana karkashin. wannan shiri aka zo ake ciyar da ɗalibai kyauta wanda yake abinci wani lokacin ma bayan ɗaliban ma wasu ma sai an ba su shi kaga ta nan mun samu ci gaba yaran mu kuma suna samun hazaka fiye da yadda baka tsammani a bangaren karantarwa to wannan batun da ya shafi ilimi kenan baya da haka akwai waɗansu ayyuka da kake ganin ita wannan gwamnatin jiha ƙarƙashin jagorancin gwamna alhaji muhammad badar ta a nan garin eh akwai ayyukan da wannan gwamnati ta yi babba wanda yake na farko ta kawo zaman lafiya a cikin garin kaga mu tsakanin mu da gwamnati sai dai mu ce allah ya sa albarka a cikin daba muna yawan gwamnati fatan alkhairi sunana salisu bula mutulabu desk officer feeding harkar ciyarwa abinci na karamar hukumar kirka sama alhamdulillah daga shigowar wannan program na harkar ciyarwa abinci a karamar hukumar kirka sama musamman garin mutulabu dama mu suna cike da yara yanzu in ka je makarantar babbar firamaren turabu yanzu an ma rasa da za su malaman sun rasa da za su raba abincin ma saboda yara to kaga wannan ba karamar ni girma muka samu ta bangaren abincin nan ba kuma kullum muna kai kukan mu da shugaban karamar kuma yana go ba mu goyon baya muna masa godiya Allah ya saka masa alkhairi harkar ce da abincin nan tabbata abin akan yara ba domin akwai mata da suke harkar ciyar wannan a garin nan wanda yanzu wasu dan abubuwan da suke dan fasantin da suke samu daga cikin kudaden su wasu suna da 'yan awakansu wasu suna da 'yan suturusu sun canja wasu sun gyara ɗakunansu wasu abubuwan su na akwai ci gaba da yawa a wannan kalmar goma kuma mai girma gwamna ya mana kokari wajen ci gaba da ribanya wannan abinci a karamar goma kirka sama. to masu sauraro ba iyaka tattaunawar ba kenan a shiri na gaba za ku ji mu da wasu wanda da haka ne kuma za mu ja labulan shirin namu yanzu a madadin fadar mulkin gwamnatin jihar jigawa da ta ɗauki nauyinsa da kuma abokin aiki abdullahi yawal kofar arewa da ke dafawa shirin mai kula da shirin abubakar sd zalkifl kifil da ke cewa mu huta lafiya daga nan sawaba fitilar rayuwa